yanzu da muke magana yammacin ranar lahadi ce da ta daidai da ashirin da takwas ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da sha hudu ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasa na casa'in da bakwai daga cikin jerin jiyar karatuttukan littafin sahihu muslim wallafar al-imamu abul husayn muslim ibn al-hajjaj Allah madaukakin sarki gafarta mishi karatun da muka yi take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a ba su manta ba muna karatu cikin kitabul iman wato matattarar da al-Imam Muslim ya tara mana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ingantattu yana bi yana fassara mana ma'anoninsu a bisa hasken fassarar da magabata daga cikin malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai suka yi wa ainihin waɗannan hadisai muna ƙarƙashin babu zikirin kaba'iri wa bayani akbariha babin da ke bayanin ambaton manya-manyan laifuka da kuma bayani akan cewa daga cikin manyan laifuka to akwai mafi girma daga cikin manyan na daga cikin mafi girman laifuffuka daga cikin mafiya girma a wurin Allah shirka ga Allah maɗaukakin sarki hakanan saba wa iyaye hakanan cin amanar makwabta na daga ciki zagin iyawan wani ko kuma su su zagi iyawan wanda shi ya zagi nasu iyayen wannan mas'alar ita ce hadisin da muka kwana akai wanda muka dauko sharhi akan hadisin kuma insha Allah ta'ala za mu dawo kan wannan hadisi a inda al-Imam Muslim yace haddathana Qutaybah ibn Sa'id haddathana Layth an ibn al-Hajj an Sa'd ibn Ibrahim an Humayd ibn Abd al-Rahman an Abdullah ibn Amr ibn al-As anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه صلى الله عليه وآله وسلم صحابي عبد الله بن عمرو بن عاص الله يقرأ مصير باشي ده ما هيفين شي yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala lallai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce min al-kaba'iri na daga cikin manyan laifuka shatmur rajul walidai shatmur rajul walidai mutum ya zagi iyayen shi to yana daga cikin manyan laifuka qalu ya rasulullah sai sahabbai suka ce ya manzon Allah wa hal yashtimu ar-rajul walidayhi shin mutum yakan zagi iyayen shi qala na'am zan Allah yace kwarai da gaske akan samu mutum ya zagi iyayen shi qala sai annabi ya fassara musu da cewa yasubbu abar rajuli idan shi wannan mutum ya zagi uban wani fa a abahu sai shi wani ya zagi uban wancan da ya zagi nashi uban wa yasubbu ummuhu fa yasubbu ummuhu idan shi wannan mutum ya zagi uwar wani sai shi wani din ya rama zagin to zagin zai waye da ruwa koma kan iyayen wanda ya fara yin zagin jama'a kun ji wannan hadisi kamar da mu gabatar da bayanai a baya cewa hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda al-Imam Bukhari da Muslim dukkan su sun fitar da shi kamar yadda aka samu kuma al Abu dauda da Tirmidhi da Imam Ahmad da al-Imam Abu Awana da al-Imam Abu Nu'aym dukkan su sun fitar da wannan hadisin al Abu Nu'aym ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi guda biyu littafin shi na farko al-Mustakhraj ala Sahih Muslim littafi na biyu Hilyatul Awliya haka nan al imamu ibn hibban ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi as-sahih muka ji cewa daga cikin darussan da wannan hadisi ke ɗauke da su shine haramcin zagin iyaye cewa kuma zagin iyaye to manya-manyan zulubai ne na'am kamar yadda ka ji hadisin ya bayyana mutum zai yi mamaki a ce ɗawo zagi iyayen shi gaskiya ne amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake shine mai fassara shari'ar Allah da Allah ya aiko shi da ita kamar yadda Allah ya ce wa anzalna ilayka alkitaba litubayyana wa anzalna ilaykaz dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da alqur'ani ne dan ka fassara wa mutane ka yi musu bayanin abin da aka saukar musu na'am idan ka shiga cikin yan boko za ku ga ana kiran wani mutum lauya to ko ka san cewa lauyoyi ba iri ɗaya ba ne to daga cikin lauyoyi akwai wani lawyer da ake kiran shi constitutional lawyer he is the only lawyer assigned to give the interpretation of the constitution of the land shi kadai ne lauyan da aka amintu aka natsu idan aka jawo wani paragraph wani sakin layi na tsarin dokokin ƙasa to shi kadai ne zai ba da ma'anarsu ta gaskiya amma ba haka ba duk wani dan boko duk wani mai karanta English literature zai iya karantawa ya ainihin fassara amma fitar da ma'ana ta gaskiya fa sai an samu wanda ya zama expert in the techniques and the terminologies of the law sai an samu wanda ya kware akan wannan harkar ina fata an gane haka abin yake duk direban direba ne amma ka san cewa akwai direbobin tifa da yawa da ba za su iya tuka karamin mota ba sai kai mamaki ah ya iya wannan babbar ya iya wannan yan musulman ba eh, sama da bai koya ba <laughs> ina fata an gane kar kai mamaki direban jirgin sama ba zai iya tuka taxi ba saboda bai koya ba innamal ilmu bitta'allum annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ilimi sai an koya don haka Allah ya wakilta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fassara mana wannan shari'a idan har kana mamaki kamar yadda sahabbai suka yi ya za a yi dawo zagi iyayen shi sai annabi ya ce to duk sanda ka zagi uban wani ko uwar wani idan shi wani ya rama to zagin zai dawo kan iyayenka Sarki ya tabbata ga Allah sakamakon haka sai aka hana ka zagin uwar wani ko uban wani haka kuma aka hana ka zagin addinin wani ko cin mutuncin addinin wani ba dan komai ba dan in ya rama to zagin zai dawo zuwa ga addinin ka da sunan kai ka zagi addini wani addini yake zaman lafiya sai da addinin musulunci don haka inna dina inda Allahul Islam the only true accepted religion in the sight of Allah is Islam musulunci ne kawai addini a wurin Allah duk wani abu ba sunan shi addini ba haka Allah ya ta cewa annabi wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun san zuciyar jahilai da waɗanda ba su san Allah ba waɗanda suke kiran waɗannan soye-soyen zuciyarsu addini Allah ya ce wa annabi kar ka sake ka kuma yake ce mishi wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan duk wani abu da kake bi da sunan addini in ba sunan shi musulunci ba falan yuqbala minhu fau fau fau Allah ba zai karba ba a nan duniya falan yuqbala minhu Allah ba zai karba ba wa fil akhirati min khasirin a ranar Lahura kuma zaka zama daga cikin waɗanda suka yi asara har wayo mun ji cewa wannan hadisi ya zo da wata ka'ida mai girma daga cikin ka'idojin shari'ar musulunci ita ake kira toshe kafa toshe kafar wata barna kan sa a hana ka wata barnar toshe kafar wata barna kan sa a hana ka aikata wani aikin yanzu dai kaga tsoron karka ja wa iyawanka zagi sai aka ce to karka zagi iyayen wani tsoron karka ja wa annabinka zagi sai aka ce karka zagi annabin wani tsoron karka ja wa Allahnka zagi sai aka ce karka zagi Allah wani tsoron karka ja wa addininka batunci sai aka ce karka baci addinin wani ku ga mana da a ce yau za a ɗauki musulunci as the international world order duk duniya za ta zauna lafiya kamar yadda Michael Hart ya faɗi Michael Hart philosopher ne historian ne biographer ne ya tattara tarihin mutane dubu waɗanda sunansu ya fice a tarihi na ɗan adam taka ɗan adam sunan annabawa ɗari daga ciki ainihin sunan annabawa ya fito Michael Hart ya yi ƙoƙarin fitar da wasu criteria wasu siffofi waɗanda da kanshi ya tabbatar da cewa babu wanda ya cancanci wannan daraja the most influential man in the history of humanity except Muhammad the prophet of Islam That was his statement. Except Muhammad, the prophet of Islam, ya ce sai annabi Muhammad manzan musulunci. Allahu Akbar. Inna haq ma shahida bihil a'da. Idan ka ji makiyanka suna faɗin gaskiya a kanka, to wannan ta zama ba yadda za a yi ta tabbata gaskiya ce. Allahu Akbar. Allah madaukakin sarki ya taimaka. za mu kai wata gaba wadda za mu ɗibo maganganun ire-iren waɗannan masana daga cikin philosophers biographers historians in Allah ya so nan gaba ka ji irin maganganun da suka yi a musulunci game da musulunci daga nan za ka gane wannan addini is the only way of life and that is the only definition of religion what is religion religion is the way of life addini zaka ce addini hanyar rayuwa ba wai addini bautar Allah ba a'a wannan definition din akwai kusuri akwai takaitawa a ciki addini shine hanyar rayuwa cinka da shanka addini ne sanya tufafi addini ne neman kuɗi da komai rayuwarka addini ne tashin ka bacci da tafiyar ka addini ne komai addini ne don haka Allah yana da absolute intervention in your life cikakken sa hannu Allah shi kadai yake da ruwa a cikin rayuwarka don shi kadai ya halicce ka ana lahu khalq wal amr shi ya halitta don haka doka absolutely shi kadai ne yake da doka sarki da daukaka sun tabbata ga Allah to bayan wannan kuma muka fara ɗauko maganganun masana daga cikin malamai kamar su al-Imam Ibn al-Qayyim a inda muka ji a cikin littafin shi ya tsaya tattauna wannan mas'ala kuma babban malamin mu mai sharhin nan na sahihu Muslim al-Bahr al-Muhit sajjaj ya tsaya tattaro waɗannan maganganu na Ibn al-Qayyim ya mun kawo mana su a cikin wannan littafi Allah maraukakin sarki ya taimaka ibn al-qayyim ya tsaya ɗauki wannan ainihin wato maganganu ne daya bayan ɗaya yana kawo misalan a cikin alqur'ani ni kuma na ce mana yana da kyau mu tsaya mu tattauna wannan mas'alar domin wannan ka'idar akwai ta a qur'ani ka'idar kuwa ita ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu allaha adwan bighairi ilmi ya ku musulmi ya ku mu'minai kar ku sake ku zagi waɗanda ke bautar wani wanda ba Allah ba bi it annabi Isa suke bautawa bi it ko menene suke bautawa Allah yake kar ku zagi wannan abu domin in kuka zagi abin to shikenan sai su zagi Allah saboda kiyayya ba ma da suke wa Allah kuma saboda jahilci da ya hausu to in ba dan jahilcin da suke fama da shi ba idan har musulmi ya zagi abin bautar su to ba sun san Allah haƙiƙanin Allah to ba za su zagi Allah ba amma saboda dama suna da kiyayya suna da bakar zuciya game da Allah sannan sun jahilce shi to shi kenan da zaran musulmi ya zagi abin da suke bautawa sai su huce fushinsu akan Allah wannan aya ita ce ta 108 a cikin suratul an'am na kaga a cikin wannan aya kamar da muka ji Allah ya hana ka zagi annabi Isa kenan domin kiristoci suna bautar annabi Isa a cikin wannan aya Allah ya haramta ka zagi Maryam domin suna bauta a Maryam a cikin wannan aya Allah ya haramta ka zagi mala'ika Jibril domin suna bautawa mala'ika Jibril a cikin wannan aya Allah ya haramta ka zagi cross domin suna bauta wa cross a cikin wannan aya Allah ya haramta ka zagi trinity of god ba dan komai ba saboda suna bautar trinity of god na'am zagi daban wannan ba addini bane amma nuna cewa kuma babu trinity a addini wannan kuma daban ba hana ka ka bayyana kuskuren da ke cikin trinity ba domin Allah madaukakin sarki ya bayar da total condemnation dangane da trinity wala taqulu salasa kar ku sake ku ce Allah tsawon alloli uku ne Allah madaukakin sarki ya haramta wannan na ka jama'a musulmi ku ji wannan fuska ta biyu muka sake jin ibnu qayyim ya dauko misali da Allah yake faɗi a cikin alqur'ani da yace wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna mata idan suna tafiya kar su rinka buga kafafuwansu domin a ji sauti na adon da suka ɓoye kina lokacin da mace za ta fita ba a hana ta ta yi ado ba amma kuma in ta adon za ta rufe adon to idan ta rufe adon kar ta rinka tafiya kuma tana kaɗa ƙafarta ko tana gwalan gwaso da jikinta gwargwadon yadda zai sa a rinka jin ainihin wato sautin wannan adon da ta ɓoye kaga yanzu ashe ba buga kafar ne asali aka hana ba sai dan buga kafar zai ja zuwa ga jin abin da aka hana kaga toshe kafa barna ta hanyar hana wani abu wanda asali ya halatta ta tafi tana buga kafar ta ba a hana ta ba amma in ta buga kafar kuma bugun kafar zai ja a ji sautin adonta to kada ta buga kafar kaga tushe kafar barna kenan ita ce ka'ida da hadisin ya zo mana da ita shine kar ka zagi uban wani domin in ya tashi sai ya zagi naka uban kuma zagi in ya karkato sai ya koma kai ne ka zagi ubanka kenan to kaga ashe an gana ka zagin uban wani ne domin toshe kafar zagin naka uban an gana ka zagin Allah wani domin toshe kafar zagin Allahnka jama'a kun fahimta wannan shine musulunci sannan Allah madaukakin sarki a wani wuri kuma ya ci gaba da bayyana cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u kalma ce wadda yake yahudawa a cikin harshen su suna da ita larabawa kuma suna da ita sai kalmomin suka kama to musulmi in annabi zo na karantar da su suka ji karatu ya yawa sai su rinka cewa ra'ina ra'ina a dan saurare mu a dan tsahirce mu to wannan kalmar ra'ina sai ta zama akwai shigenta a cikin yaren yahudanci su kuma yahudawa suna da kalmar ra'inan ra'inan a cikin su ma'anar shi shine banza to ra'ina a cikin larabci ita kuma ma'anarta saurare mu to kun ga in ba lura kai ba tsakanin ra'ina da ra'inan sai kaga kama abu ɗaya ne dan haka lokacin da annabi ke karantar da sahabbai sai suna ra'ina ra'ina a dan saurare mu a kula da mu masu raunin fahimta a tsaya mu fahimta sai yahuda da suka je sai su zo su zauna a majalisin in annabi na magana sahabbai na ra'ina su kuma sai suna cewa annabi ra'inan suna zagin annabi kenan to saboda toshe kafar waccan barnar da yahudawa suka kawo a majalisar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai Allah madaukakin sarki ya hana sahabbai su faɗi waccan kalmar tare da cewa faɗanta ya halatta amma kuma wasu na fakewa da faɗarta su zagi annabi sallallahu alaihi wa sallama jama'a kun fahimta wannan tsakanin wani yare kenan da wani yare misalin da zan iya tunawa a wannan jama'a ku dubi kalmar sa da turanci S-I-L s s sa ma'ana mai girma mai daraja a daidai lokacin da zaka zo kana cewa dan bello sardauna sa abubakar tafawa kalewa a daidai lokacin da kake cewa sa sai a ɗauki wani makiyin waɗannan manyan mutane shi kuma in yazo sai rinka ce musu sa da nufin saniya namiji sai ce sa sardauna sa ta fara balewa shi abin da yake nufi wulakanci ga Yesu. idan kuna zaune a wuri misali nake muku kawai don ku fahimta da Hausa sai kuka fahimci lokacin da kuke amfani da wannan kalmar su kuma suna istighlali suna amfani da wannan damar suna zagin waɗannan mutane to ku sai ku daina ce musu sadu sai ka ɗauko wata kalmar da za ka faɗi ko kun fahimta jama'a shine abin to kaga toshe kafar barna kenan musulunci duk shi yazo da wannan haka kuma Allah madaukakin sarki ji a wani wuri da yake cewa izhaba ila fir'auna innahu tagha فقولا له قوما لينا لعله يتذكر او يخشى فرعون مكين الله ne ya zagi Allah ya ci mutuncin Allah yayi wa Allah tawaye ya wurintan mukamin Allah a cikin halittun Allah amma ran da Allah zai tura mishi bayan Allah annabawan Allah masu wa'azi Musa da Harun sai ya ce ku tafi wurin Fir'auna Fir'auna ya wuce wuri ya wuce iyaka amma in kuka je ku yi mishi magana cikin laushi mai yiwuwa ya ainihin ji tsoron Allah ko kuma mai yiwuwa ya ainihin yi tunani yaushe za a ce makiyin Allah irin fir'auna a ce kuma Allah maɗaukakin sarki yana neman da in an je a sa mishi harshe su lausa samu shi harshen zai iya kaiwa zuwa ga ya shiryu yi yiwa gaya mishi magana da yi mishi wa'azi da munanan kalmomi zai ja wa ƙara toro ko ya ƙara baƙaƙen maganganu kaga anan ana tsoron shir'auna ne ba a tsoron shir'auna Allah na tsoron shir'auna ne ba a tsoron shir'auna amma me yasa aka ce su lausafa mishi harshe la'allahu yatazakkaru aw yakhsha mai yiwuwa zai yi tunani mai yiwuwa zai yi nazari ko kuma ya ji tsoron Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya taimaka to haka dai ibn al-qayyim ya ta kawo waɗannan irin misalai har ya kai kan kawo misali dangane da cewa al-wajhu sabi al-wajhu tasi anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana yakuffu an qatlil munafiqina annabi sallallahu alaihi wa alihi ya kasance yana ainihin takaita hannun shi daga yakar munafukai. Munafukai sun yi wa annabi makirci munafukai sun ci mutuncin annabi sun ci mutuncin iyalin shi sun kulla wa mu'mine makirci iri iri amma duk da haka da aka cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yake su sai yake yaƙe su me yasa malam yake cewa li Allah ya kuna zari'atan ila tanfirin nasi anhu saboda kada wannan ya zama wata kafa ta kore mutane daga gare shi abin da wannan magana take nufi shine jama'a annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da addinin musulunci yana yaɗa da'awar musulunci annabi bai yaƙi kowa ba amma sai aka yaƙe shi sai Allah madaukakin sarki ya umarni annabi da ya tashi ya kare shi. wannan tashi ya kare kanshi jama'a sai ya haifar da aka juya sakon ana cewa ai ya ne yana ta yakar mutane an manta cewa an yaƙe shi ne ya tashi ya kare yakin da aka yi mishi sai aka manta da an yaƙe shi sai aka koma ana yana yakar mutane saboda ba su shiga addinin shi ba to sai ya zama cikin waɗanda suka shigo addinin kuma an samu wasu su ne mishin makarkashiya a cikin addini sai sahabbai suka ce a yaƙi waɗannan da ke makarkashiya a cikin gida sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ce a'a la hatta la yuqala inna muhammadan yaqtulu ashabahu yace abin da yasa ba mu yaƙe su ba saboda kar a ce Muhammadu kuma yana yaƙar jama'a shi domin yanzu mu da ke cikin musulunci mu ne muka san su waye munafikai wanda ke wajen musulunci in ya ga an ware wasu musulmi ana yaƙar su me zai ce musulunci na yaƙar musulmi shugabannin musulunci suna yaƙar musulmi to tsoron wannan shubhar sai ta sa annabi ya kame daga yaƙar munafikai ashe jama'a yanzu wannan ba tarbiyya ce ake mana ba haka ne ko ba haka ba haka ne idan kuna da wata matsala ta cikin ku to kamata ya ku danne wannan matsala saboda katta zama shubha a wajen ku jama'a kun fahimci wannan da kyau shi yasa musulmi sai sun karanci tukuna za su fahimci waɗannan al'amura din Allah madaukakin sarki ya taimaka to sa'an nan dubi inda Allah madaukakin sarki ya haramta shan giya da mai yawa ba don kuma dai saboda giya za ta gusar da hankali idan ta gusar da hankali kuma duk wani abu da Allah ya haramta to wannan da hankalin shi ya gushe zai iya yi ya kai ba wai giya ba aka haramta shan ta kadai a'a hatta ka ajiye giya ka jefa mata kanwa ko wani chemical ko kuma saboda dadewa ta tsinke ta zama kulin zaki an haramta maka ka san da baka aje idan ta dade da kanta sai kuma ta warware sai ta koma yanzu ba giya bace ko an sha ta ba za ta bugar ba da ba ka samu giya ka jefa kanwa cikin ta ko kuma wani sinadari kamar kafur shikenan sai ta fita daga halin maye ita ma aka hana ka yin haka me yasa saboda toshe kafa barna domin wani na iya zuwa me zai ce sai je sha giyar idan ya sha giyar wani taba sai ce a ai ta halilin ta ya jefa mata kanwa dan haka ba giya ce sha ba kunun tsami ne sha dan haka Imam Malik yace ko da ita mata na cewa sun yi mafarkin namijin dare amma bai halatta a ce wata mace tana da awar mijinta aljani bane ba don komi ba saboda in kuka buɗe ƙofar cewa wance fa tana da miji aljani in har ya tabbata a kaddar haka in har ya tabbata to wata ta iya zuwa ta je ta ta cikunan shege in an taba ta ta ce ai mijinta aljani ne tunda ba a gani kaga sai a yadda naka imam malik yace to wannan mas'alar ba a yadda wata mace ta ce ita tana da miji aljani ba ina fata an gane amma kuma ina so ku natsu ba ana musu namijin dare da mata ke mafarki bane wata tana mafarkin wani na zuwa yana saduwa da ita ba a musu wannan akwai amma abin da ake musu ta ce ai ita an ɗaura mata aure da wani aljani namiji don haka shi ne mijinta kuma yana zuwa saduwa da ita imam malik ya ce in kuka yarda da wannan to kun buɗe kofar barna don haka don toshe kafar ɓarna. to a hana cewa babu wata mace da ba ta da'awar tana da wani miji wanda yake ainihin yana zuwa saduwa da ita Allah malam ku yi rancen mana. kaga wancan yana zaune bai da amfani wurin. can ne malam Allah madaukakin sarki ya taimaka sannan sai kuma malam yake cewa fuska ta goma sha uku annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama naha an bina'il masajidi ala al-qubur annabi ya hana gina masallatai akan makabarta wala ana man fa'ala zalik sannan annabi ya tsine wa duk wanda ya aikata haka haramun ne a je a samu makabarta jama'a a gina ainihin masallaci a kanta idan ma har makabarta ce ba ta musulmi ba ginin masallaci ya kai kanta to sai an kwakule ta kamar yadda ya faru ga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama gona ce ta kabilun banin najjar wato iyaye da kakannin su Anas dan Malik a lokacin da annabi ya iso ya tabbatar da cewa nan yake so ya masallaci aka amintu aka siyar mishi an zo ana sassabe bishiyoyin da bilai da ke gurin sai aka ga wasu kaburbuka a wurin sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kaburbukan su waye da waye sai aka ba shi labarin cewa nan kabarin wane ne nan kabarin wane ne mutane ne da suka mutu tun a jahiliya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce baban kada ku ji tsoro ku daina rufe mamatan ku ba ba na ne Allah madaukakin sarki ya nuna muku azabar da waɗannan mutane suke ciki annabi ya sa aka kwakule kaburbukan nasu aka ainihin zubar da su can aka ainihin gina masallaci a wurin to haramun ne gina masallaci akan makabarta kamar yadda kuma haramun ne yin kabari a cikin masallaci kuma wanda duk ya aikata haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya la'ance shi wa naha an tajsisul qubur annabi ya haramta kuma ya hana a shafe ainihin kabari da siminti ko jangargari abin da ake nufi da jan gargari shine wata jar ƙasa wadda aka shafe ta a zamanin da sai kaga ta zama kamar ainihin siminti to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana wa tashrifiha annabi ya hana a daga ginin kabari sama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana wa ittikhadha masajid annabi ya hana a maida ainihin makabartu su zama wurin yin sallah ko da ba a gina masallaci akai ba ma'ana annabi ya hana yin sallah a cikin makabarta wa anis salati ilaiha annabi ya hana a tasa kabari a gaba ko ba guda ɗaya ne ana sallah wa indaha annabi ya hana a yi sallah kusa da inda kabari yake wa naha an iqabi masabihi alaiha annabi ya hana a kunna fitilu akan ainihin makabartu wa amara bi tasmiyatiha annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada umarnin duk wani kabari da aka daga shi tudu to a sassabe kasar ta zama ainihin daidai da yadda shari'a ta amintu wani naha an ittikhadha idan annabi ya hana amai da wata makabarta wani wuri da ba a rinka zuwa ana bukukuwa ana celebration ana kaiwa da komowa wa an shaddu rihali ilaiha annabi ya hana ayi yi ta Kano a kulla wata tafiyayya zuwa ga ainihin mun ko kuma zuwa ga ainihin wata makabarta malam je ka sama da Allah duk wanda ke aikin na sama su sako Allah ya kuna zalika zari'atan ila ittikhadha awsanan abin da yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana ainihin ayi sallah kusa da kabari ya hana a gina masallaci akan kabari ya hana a mai da kabari wurin da za a rinka zuwa ana wasu bukukuwan shekara ko mako saboda kada a mai da su abeban bauta wal ishraki biha kar a koma ana hada su da Allah wa harrama zalika ala man qasabahu wanda bi ya tafi makabarta domin yayi ibada an haramta mishi haka walam wa man lam yaqsidhu haka wanda ma ya tafi ba da niyyar yayi haka ba ko ba sallah ka tafi kai saboda Allah a cikin magabarta to amma an hana ka kamar yadda da za ka ce saboda Allah za ka shiga ban ɗaki ka karanta Qur'ani to an hana ka saboda Allah kai ba kai nufin ka wulakanta Qur'ani ba tsakaninka da Allah kake nufin ka je kai karatu amma a cikin ban ɗaki sai a ce an hana ka to haka ko ba sallah ce saboda Allah to an hana ka yi ta ainihin a cikin makabarta bal da khilafahu saddan lizari'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana haka ainihin saboda tushe kafar barna sallah ce je kai a makabarta sallah azhar ba kaburbukan ne ka sallata ba ba za zaka bauta ba Allah zaka bautawa kuma saboda Allah to amma an hana ka kai a makabarta makabarta ba wurin sallah ce na fata an gane to haka nan ba ku manta ba mun tattauna mas'ala dangane da haramcin yin sallah a lokacin da rana take bullowa ko lokacin da rana take faduwa me yasa saboda wannan lokaci yayi daidai da masu bautar gunki masu bautar rana suna bauta mata to kai fa Allah ka nufi ka bautawa amma sai aka hana ka saboda kar kai kama da su amma wannan sallar nafila ake nufi banda farilla haka nan annahu sallallahu alaihi wa alihi sallama naha an tashabbuhi bi ahli kitab annabi ya hana kwaikwayon kiristoci da yahudawa da kafirai a hadisa kafira a cikin hadisai masu yawa na daga ciki annabi yace innal yahuda wan nasara yahudawa da kiristoci la yasbuhun ba sa rina gemunsu ba sa rina kansu idan furfura ta fito musu sai su bar gashin fari pat annabi yace ba sa yi fa khalifuhum ku musulmi ku saba musu ku rinka rinawa da annabi yace a rinka rinawa sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana nufin a koma ana rina gemu amma ana saba musu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama wa qawlihi da kuma yace innal yahuda la yusalluna fi mi'alihim yahudawa ba sa sallah da takalmansu fa khalifuhum ku musulmi ku saba musu ma'ana ku rinka yin sallah da takalmi wa qawluhu fi ashura haka lokacin azumin ashura annabi ya ce yahuda ku saba wa yahudawa mu yawman qablahu idan kuka zo za ku yi azumin ashura tunda su ma suna yi to ku rinka yin azumin yini guda kafin rana ashura shine ku rinka yin tasu'a da ashura aw yawman ba'dahu an fahimta ko kuma ku hada da wani ne bayan ainihin ashura din wa qawluhu la tushabbihu bil a'jab a cikin wani hadisi kuma annabi yace kar ku rinka kwaikwayon gwarawa abin da yake nufi da gwarawa a nan ba gwarawa gwari na kabila ba a yana nufin waɗanda ba musulmi ba su ne kira da al'aja ina fata an gane wajen sutura ne kar ku kwaikwaye su wajen cin abinci ne kar ku kwaikwaye su wajen addinin su kar ku kwaikwaye su wajen ibadar su kar ku kwaikwaye su yawa suke aure kar ku kwaikwaye su yawa suke harkokin rayuwar su kar ku kwaikwaye su abin da ake nufi anan duk wata shiga da kasan da zaran an ganka za a ce la ga kirista to kai musulmi farkai duk wata hanyar aure da da zaran an ga irin wannan auren za a ce bukukuwan kiristoci to karkai duk abin da ya zama siffa ce wadda suka kadauki da ita to kar ku sake ku yi amma idan dama musulmi suna da waɗannan abubuwan a ɗabi'unsu to musulmi ba za su bari ba kuma saboda su suna yi saboda haka idan suka tashi sanya agogo suna sanyawa a hagu to kai in ka tashi sai ka sa a dama don babu wata doka da ta ce dole sai a hagu za a sa amma saboda su ashabu shimal ne hagunguntawa ne don haka kawai suka kirkiri sanya agogo a hagu to kai sai ka sanya da dama an fahimta jama'a idan suka tashi wasiƙa a cikin wasiƙa su ba sa rubuta bismillahir rahmanir rahim kai sai ka sa bismillahir rahmanir rahim wanda ka saba musu jama'a mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimaka to sa'an nan kuma sai malam ya ci gaba da cewa Imam Tirmidhi ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Annabi yana cewa laysa minna man tashabbaha bi ghayrina wanda yayin shiga ta wasu mutane waɗanda ba irin mu ba to ba mu bashi jama'a mun fahimta وروى الإمام أحمد عنه من تشبه بقوم فهو منهم haka kuma har wa yau annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wanda duk ya kwaikwaye su mutane to shi ma ɗaya daga cikin su ne wa sirru zalika anna al-mushabaha fi al-hadi adh-dhahira adh-dhahir dhari'atan ila al-muwafaqa fi al-qasd wal-amal sirrin da ke tattare da hana mu kwaikwayon kafirai jama'a idan ka kwaikwaye su a zahiri ko to akwai wata manufa ta sha'awa da kuma manufa ta aikata aiki irin nasu shi yasa musulmi ku daina shiga irin ta kafirai musulmi ku daina aske gemu musulmi ku daina barin gashin baki yana girma musulmi ku daina sanya suturu irin na kafirai shirt da t-shirt musulmi ku daina take wandunan ku irin yadda kafirai suke wandunan ku ku rinka su sama da idan sawu musulmi ku daina yin aure irin yadda suke suna sanya wedding gown ku daina yankan kek a wurin ɗaurin aure wannan al'ada ce da addinin kafirai musulmi ku daina yin aski irin aski na kafirai ku daina cin abinci irin yadda suke cin abinci hannun hagu da dama musulmi yana ci ne da hannun dama kadai yana sha ne da hannun dama kadai sannan musulmi ku rinka tsafta tsafta na daga cikin aibantawar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yi wa ainihin kafirai annabi yake cewa ku rinka kwashe shara kuna fitar da ita daga gidajenku ku daina kwana da shara a cikin gida sai ce saboda yahudawa ke kwana da shara a cikin gida duk waɗannan abubuwan musulunci ya zo mana da su a wajen addini a wajen aƙida a wajen shari'a a wajen dokoki suna da nasu to musulmi suna da nasu haka wajibi ne musulmi su tsaya a kan nasu babu shakka wannan babu wani babu ne mai girma amma in maka ishara ka je ka samu littafin iqtiba'us siratul mustaqim مخالفة أصحاب الجحيم والنصر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الله ملوك كنسل كذا فرتامش هروا يوم malam yake cewa kaga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya haramta mutum ya hada mace da gwaggwanta ko da innata annabi yace innakum idza fa'altum zalika qata'tum arhamakum idan ka auri mace to haramun ne ka je ka auro kanwar ubanta ko yar ubanta ko kanwar uwarta ko yar uwarta annabi ya ce in kuka haka shi shikenan kun yanke zumuncin ku domin ga dai zumuncin da ya kamata ƴaƴanka su yi to yanzu ba irin shi ba su ba wani kishi da wata musiba za ta taso to tattare da haka ko auren mace a haɗa da ƙanwar uwarta ko ƙanwar ubanta al'ada ce ta jahiliya annabi ya haramta auren mata biyu waɗanda suka fito ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya an haramta ka aure su ka haɗa su a lokaci guda anan duk waɗannan al'adu ne na jahiliya annabi ya haramta ubanka ya auri mace ya saki kai kuma ka aura ko ya mutu kai kuma ka aura domin wannan mummunan aiki ne daga cikin ayyukan jahiliya hakanan annabi sallallahu alaihi sallama ya haramta auren mata sama da hudu saboda auren mata sama da hudu addini ne na kafirai to kaga duk waɗannan ana nuna maka lallai addinin nan na musulunci yana da hanyoyi na toshe kafa barna to barna mafi girma ko ita ce musulmi ya zama kafiri mabi da ita ita ce musulmi ya kwaikwayi kafiri. Allah maɗaukacin sauki ya kiyaye waɗannan na daga cikin misalai kaɗan waɗanda al'imamu ibn al ya kawo waɗanda kamar yadda na faɗa a can baya babu shakka misalan nan da ya kawo suna da yawa ƙwarai da gaske don waɗannan misalan sun tayar da guda ɗari wanda har yanzu ko guda goma daga ciki ba mu ainihin tattauna a kai ba inna ma muna ɗauko misalansu ne domin ka gane cewa addinin musulunci ya ainihin wato toshe duk wata kafa dangane da wata ɓarna wadda ainihin za ta zo misali sallah tana da muhimmanci kuma sallah tana da daraja kuma in ba mu'mini ba ba wanda yake iya yin sallah wa inna hala kabira inna alal khashi masu tsoron Allah ne kai suke iya kula da idan ba masu tsoron Allah ba sa iya kula da sallah amma ka duba idan ka zo za ka yi sallar farilla bacci ya ci karfin ka sai annabi ya ce kwanta don me yace don kar kai kokarin yaban Allah saboda bacci yayi nasara akan ka ka koma kana zagin Allah sallar farilla ce samun wani yanayi ya kai baka yi sallah zahar ba ko baka yi sallar la'asar ba sai ka zo zaka yi ta a lokacin ga gajiya ga galabaita ga bacci har ka zo kana karatu baka san me kake karantawa ba ka zo kana tsaye baka san ina kake fuskanta ba gabas alƙibla kake fuskanta baka sani ba sai ka ce kwanta kai bacci me yasa saboda toshe kafar daga yabo zuwa ga ainihin zagin Allah madaukakin sarki to waɗannan na daga cikin misalai waɗanda fa manya-manyan malamai irin waɗannan su ibn al-qayyim suka kawo ba don komi ba don kasancewa addinin musulunci ya zo da toshe kafa ta barna iri-iri kamar da na faɗi a can baya waɗannan misalai da ya kawo su wallahi suna da yawa kwarai da gaske amma tun da asali ba muna karatu ne akan usulul fiqh ba muna karanta wani hadisi ne ma ainihin buga misali don a fahimci ka'idar da hadisi yake dauke da ita ita ce ka'ida dangane da sabbin zari'a haka ka je ka samu kasusuwa uku da suka taho kafin wannan zaka ji shimfiɗa da sharar fage da muka yi wannan mas'ala haka duk abin da zai haifar da ɓarna to addinin musulunci ya hana aikata wannan abu ko da a ƙarƙashin shi akwai wata maslaha amma ana rinjawar da cewa kada barna ta faru to ya alheri fiye da a samar da wani amfani Allah ya taimaka Imam Muslim yake cewa وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حول السند وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان كلاهما عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله معنى دكا من وأن معلمين الإمام مسلم لم أبو بكر بن أبي شيبة لما لم محمد بن مثنى لما أي ainihin ibn basharin wato muhammad ibn basharin wanda aka fi sanin shi da ainihin malam bandar Dukkaninsu sun ruwaito wannan hadisi daga malamin Muhammad dan Ja'far wanda aka fi sanin shi da Gundar malam Gundar ya ruwaito daga malamin shi Shu'ba Imam Muslim ya sake cewa haka kuma malamina Muhammad ɗan hafiz ya sake karantar da ni wannan hadisin yace ya samo shi daga malamin shi Yahya dan Sa'idu malam Yahya dan Sa'idu ya samo wannan hadisi daga nashi malamin malam ainihin Sufyan ƙarshe dai yake cewa dukkanin waɗannan malamai guda biyu da malam Sufyan as-Sauri da kuma malam Shu'ba sun samu wannan hadisi daga malamin su sa'adu dan Ibrahim da irin wancan isnadin wanda muka karanto hadisin farko bayan da al-Imam Muslim ya karkare wannan babu sai ya ce babu tahrimul kibri wa bayan ma'anahu babin da ke bayani akan haramcin girman kai da kuma bayani akan menene ma'anar girman kai rigiji girman kai na daga cikin mafi girman zunubi da aka saba wa Allah a sama kuma yana daga mafi girman zunubi da ake saba wa Allah a ƙasa a can sama ne Allah madaukakin sarki ya umarci mala'iku su yi sujuda ga Adam domin a sama ne a cikin aljanna Allah ya halicci Adam a can sama din ne Allah ya umarci mala'iku su yi sujuda a daidai wannan lokaci iblis yana cikin su sai girman kai ya kama shi yayi wa kanshi ta'annuti da cewa yaushe shi da yake tsoho da dabbe yaushe shi da yake masani yaushe shi da aka halice shi daga wuta zai bauta wanda aka halice shi daga bara wanda bai kai sanin shi ba wanda yake ba komai bane ƙasa ce yi mummunan kiyasi shikenan sai yayi gari cikin manya-manyan kafirai da Allah ya la'anta Allah madaukakin sarki kiyaye to wannan babu zai bayyana mana cewa girman kai na daga cikin zunubai mafi girma to amma kuma sai malam ya ce menene ma ma'anar girman kai domin wani lokacin akwai abubuwan da dan adam zai aikata sai a dauka girman kai ne a ba girman kai bane izza ce misali zan yi muku wannan misali ne a literature ta Hausa a al'adun Hausawa a duk inda ka ga jiran mutum to a al'adar zamantakewar mutane Hausawa ko ba Hausawa ba zaka ga ana ana rena shi saboda ana ganin shi dan kadan ne to sannan koma ka dubi wada zaka ga wada ba wai mutane da magari ba har yara suna rena wada to da haka sai kaga duk mutumin da yake gajere ne to sai ka ga yana da nuna isa in ka dubi waga saboda an fi kowa rena shi daga cikin gajeru to sai ka ga hatta tafiyar shi akwai isa a ciki to asali ba girman kai bane yanayin da ya samu kai shi ne yake kokarin ya nuna shi fa ba karami bane to shine sai ka ga yana wannan tafiya kamar agwagwa yana son ya nuna shi ba babba ne daidai yake da waɗancan masu tsayi ko kuma ma ya fi su wannan literature ce kawai a cikin wannan karatun haka zaka zo ka ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fassara mana akwai wasu ɗabi'u da ɗan adam zai yi sai a ɗauka girman kai ne misali yanzu ka yi ado sai ka sa hulaka a gaban goshi sai mutane su fassara kana cewa ne duk garin da wake ci da ni amma ba haka kake cewa ba gayu ne kawai gayu ne kawai ko kun fahimta jama'a to ba hana ba saboda haka babban malami al-Imam Muslim yace wa haddathana Muhammad ibn al-Musanna wa Muhammad ibn Bashar wa Ibrahim ibn Dinar jami'an an Yahya ibn Hammad qala ibn al-Musanna haddathani Yahya ibn Hammad akhbarana Shu'ba an Aban ibn Taghliba an Fudayl al-Fuqayni عن إبراهيم النخعي عن ألقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيوة أزيتي duk wanda yake da girman kai a zuciyar shi ko da daidai da ƙwayar komayya to ba zai shiga aljanna ba to mece ce ƙwayar komayya ƙwayar komaiwa daga cikin halitta ita ce mafi ƙanƙantar halitta ita ce ake kira ƙwayar zarra da larabci wato saboda ƙanƙantar ta ido baya iya ganinta hatta yayan rana da kake gani idan rana ta haska ake ganin wasu yan mitsi halittu ko to waɗannan ma suna da girma sun fi ƙwayar zarra girma to sai annabi ya ce duk wanda a cikin zuciyar shi akwai mafi kankantar gwargwadon girma na halitta shine kwayar zarra in dai aka samu girman kai ko dan yara ne a zuciyarka annabi ya ce baka shiga aljanna qala rajulun sai wani ya ce innar rajula yuhibbu an yakuna sawbuhu hasanan ya manzon Allah mutum yakan so tufafin shi ya zama kyakkyawa haka ne ko ba haka ba kakan so ka dinka taguwa da wando riga da jamfa da wando kakan so ka sanya kaya masu kyau to yanzu wannan ma girman kai ne qala sai manzon Allah yace inna Allah jamilun Allah kyakkyawa ne yuhibbul jamal kuma yana son kyau Allah mai ado ne kuma yana son ado kenan ba a hana ka yanzu ka dinka kyakkyawar riga ka sami shadda falleliya amma an hana abin da bahaushe ke kira kecare abin da ake nufi ta kecare ita ce wanda za a ce duk garin nan ba mai riga irin ta to an hana ka sanya wannan saboda annabi ya kira ta saubu shuhura wato za ka shahara da ita ne a ce duk garin nan shi kaɗai yake da mota irin wannan to batta duk garin nan a ce shi kadai yake da kaza iri kaza shi kadai da kai to wannan girman kai ne an hana amma ka sanya kyakkyawan tufa ka sanya kyakkyawar kyakkyawar abin hawa ka ainihin auri kyakkyawar mace ka ainihin gina kyakkyawan gida wannan ba hana ka ba girman kai bane sai annabi ya ce al-kibru domin shi girman kai batrul haqq Ƙin gaskiya ka kaji definition ji fassarar girman kai ƙin gaskiya wa ghamtun nasu da kuma rena mutane tsarki ya tabbata ga Allah a ce wani e eh, wandon ka yana sharar ƙasa sai ka ce ana sani ƙarya ne fa baka sani ba wai abin da kake jin haushi dan ne za a gaya maka wani e. Eh, za tsoro maka kashi a bayan riga baka sani ba fa amma wai matsala ita ce dan me za a faɗa maka sai ka ce a ah, style ne sun ce maka kashi a ka faɗa style ne eh to girman kai ne yake damun ka kawai al-kibr batrul haqq kin gaskiya wa ghamtun nas bare na mutane saboda kare na shi kai ka dauka cewa dole duk wanda ba bahaushe ba zai maka wa'azi ba sai bahaushe ya maka wa'azi sai ka yadda sai wanda ba bahaushe ba ya maka sai ka yadda me yasa sai ka ce hawa Allah ya shi musulunta to girman kai ne ba za ka shiga aljanna ba kun ji fassara girman kai alkibir batrul haqq wa ghamtun nas to kun ga wannan hadisin jama'a na farko yana bayyana mana cewa girman kai yana daga cikin manyan zunubai na biyu hadisin yana bayyana mana cewa babu laifi ka sanya kyawawan sutura hasali ba musulunci ya kwadaitar da kai game da haka ba zuhudu bane sanya tsofaffin tufafi ba tsoron Allah bane ba neman kusanci ga Allah bane matukar Allah ya azurta ka da wadda ta dace hasali ba malamai sun saka wannan daga cikin saubu shuhura wato tufafi na alfarma tufafi na shahara na nufin in ma tufafi mai tsadan da kake jin duk garin nan ko duk ƙasar nan ba mai irinta ko kuma ka je kana sanya wasu ragga wasu tsaffin tufafi wai don a san ka da su wannan hadisin kuma yana bayyana mana daga cikin sunayen Allah akwai jamilu to da wannan ne malamai suke cewa kenan ana samun sunayen Allah ne kadai a Qur'ani da hadisi ingantacce kuma suna daga cikin sunayen Allah idan an samu wani suna daga cikin sunan bayan Allah ya yi daidai babu komai daga cikin ƴaƴan kanka ko wani baka iya sanya mishi Jamilu kuma Jamilu din sunan Allah ne amma in ya koma al to ya zama na Allah dan haka ba a sanya al jamilu sai dai ya sunanka sunana jamil ya sunan ɗanka sunan ɗana abdul babu ne ka sanya wa ɗanka abdul jamil an fahimta jama'a to haka al'amarin yake dan haka wannan suna na ɗaya daga cikin sunayen Allah sannan kaji wannan hadisi ya bayyana mana wata siffa daga cikin siffofin Allah ita ce so inna Allah jamilun yuhibbul jamal daga cikin siffofin Allah Allah yana da siffa ta so Qur'ani ya zo da wannan burjik sannan wannan hadisi ya bayyana mana ma'ana ta girman kai ita ce ka ki gaskiya saboda kare na mutane to kenan wannan hadisi ya nuna mana haramun ne kin gaskiya karkace ba za ka karbi gaskiya ba sai daga dan kabilarka ko sai dan kungiyarka ko sai dan dariƙarka a ita gaskiya ana sanin ta ne saboda ita gaskiya ce ba a sanin ta saboda ta fito daga bakin wani shi yasa muka samu sahabbai suna karban gaskiya daga duk wanda ya zo musu ko da ba sa shiri da shi Allahu akbar Muawiya yana ƙasar Sham aka je aka kai tsegumin shi a ƙasar Iraki a garin basra ko kofa a wurin sahabi abdullahi dan abbas cewa muawiya in ya tashi sallar raka raka'a ɗaya yake yi an faɗi wannan maganar ne don gulma sai ibn abbas ya ce gaskiya ne amma sunna ce ta annabi sannan kuma kai baka san muawiya sahabi ne? Allahu akbar ka duba adalci amma fa tsakanin muawiya da ibnu abbas a lokacin ba a ga maciji fada ake yaki ake amma da ya zama abin da aka ce muawiya na yi gaskiya ne sai ce gaskiya ne sannan kuma ya tabbatar da mai suka muawiya darajar muawiya kenan idan kana da da karka bari ya wulakanta uwar shi idan kina da da karki bari ya wulaƙanta uban shi yanzu wannan almajiri ne a tsakanin waɗannan sahabbai guda biyu sai yake so ya yi amfani da cewa malaman guda biyu suna faɗa sai kawo ɗaya gumin ɗaya wurin ɗaya sai shi wancan bai ba da kafa ba haka ya kamata wannan yana daga cikin ɗabi'an malaman farko daga cikin sahabbai ulaika ashabun nabiyyi wa hizbuhu ولولاهم ما كان في الأرض مسلم kadat tamidu bi ahliha walakin rawasiha wa autabuha hudu Allahu akbar wadannan sune من ذا Allah tun da ake a duniya ba a taba samun mutane masu tsoron Allah irin su ba bayan annabawa waɗannan mutane su ne suke da siffofin da Allah yake cewa ulaika hum khairul bariya waɗannan su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban malami ibnu al-qayyim yace idza tala'at shamsun nahari fa innaha amaratu taslimi alaikum fasallimu yace jama'a in kuka ga rana ta fito to alama in ne muku sallama ne 700 years ago shekara 700 ibn mudayyir ya rubuta littafi yana cewa duk sanda ka ga rana ta fito to ibn al-qayyim yana ce maka assalamu alaikum ne idza tala'at shamsu nahari fa innaha amaratu taslimi alaikum fasallimu dan haka sai ka ce wa alaikumus salam ina fata an gane sai ce ala sa'adi wal ikhwani wal wuldi wal ula yace wannan sallama ta ina yin ta ga sahabban manzon Allah ne ina yin ta ga iyayena ina yin ta ga malamaina ina yin ta ga duk mutanen arziki haka ya ci gaba da yaban sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka in kana son ka zama mutumin arziki to ka kwaikwayi sahabbai za ka ga ko da rayuwa za ta zo maka da kuskure ko to kuskuren dan kaɗan ne saboda waɗannan mutanen sai da Allah ya dube su ya ga dacewar su sai ya mai da su suka zama almajiran annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗannan mutanen sai da Allah ya ga cancanta su da dacewar su sai ya mai da annabi shine malamin su shine mai tarbiyyar su so da haka duk duniya bayan annaba ba a taba samun mutanen kirki irin su ba ba a taba samun masu kaunar addinin annabawa irin su ba waɗannan su ne sahabbai kaji wani ne yazo da tsibiri ana ba wa tamala ma'awuwa raka da yake in zai yi tare sai ce gaskiya ne sunna ce kuma kai ba ka san ma'awuwa sahabi bane shikenan kaga ba gulma ba tsibiri ibn abbasin yana nan a iraki aka za aka ce ‘yan uwanka da ke maka sahabbai yau ta kasance sallar idi don haka da suka hau idi ba ta ta daidai da juma'a sai ba su sallar juma'a ba sai sallar la'asar sai ce sun dace da sunna suwaye su abdullahi ibn zubair amma fa ba sa shiri tsakaninsu to duk waɗannan abubuwan abinda da muke ta nuna mutane shi ne a yayin da aka samu saɓanin fahimta tsakanin kai da wani ya nuna shi kenan kun zama kamar annabi da kafiri a yayin da ya zama shi dan kungiya kaza ne kai dan kungiya kaza shi dan ɗariƙa kaza ne kai dan ba. kaza yiwa duk wani sharri ka ka tattara a kan shi ka rinka sauraron shi da kunnen alheri ka rinka tunani game da shi da zuciya alheri ka rinka kallon shi da idanuwan alheri shi ma rinka kallon ka haka sai ka ga sabanin yana raguwa kada ya zama kawai malamin kungiyar ka shine malami duk wanda ba kungiyar ka yake da bai da ilimi kar ka zama shehin dariƙar ka kawai shine shehi haka ku kiyaye ka karbi gaskiya daga duk wanda ta zo maka ƙarya kuma kowa ya faɗe ta ka ture ta da annabi wa sahabbai wannan tarbiya ana nan wata shekara sai azumi ya tsaya sai aka nada Abu Hurairah sai zama sa'i mai tattara zakka ta fidda kai tun cikin azumi kwana ɗaya kwana biyu sai mutane suka fara kawo zakka fidda kai Abu Hurairah sai ya samu wani sto sai yana zuba zakka ran nan sai je ga adadin zakka da ya tara cikin azumi yana budewa sai ga duk an sassaci zakkar ya tabbatar da cewa shi kadai yake da mabudi to me faru sai ya ce to zai dako zai gadi ya gane wake zuwa sata yana tsaye sai ga ga wani mutum ya tinkawo dattijo ne tsoko sai mutumin ya rikida sai zama giwa yana jingina da wannan sto shikenan sai ya bace da gabji. sabon manzon Allah rijalu ne kai in kai ne fa tuni ka fasa gadin tuni sai ba samu ka bayan gari kai nisa eh kana tsaya kofa shagon ka ga mutum ya to ya zama jiwa ya jingina da shagon <laughs> ka ya bace ai ko ga kan magoyi amma Abu Hurairah sai dake ya jira shi ya fito sai gan shi da Bangaje cike da hatsi sai ci kwalashi kaji maza rijalu sai ci kwalashi yanzu ya san aljani ne fa in ba aljani da wani ne su dabaru ne amma sai ci kwalashi ce Allah ya kama ka sai ce ka rufa min asiri ka ji tsarki ya tabbata ga Allah haka abin yake duk wanda ya ji tsoron Allah sai Allah ya tsoratar da dukkan halittu in ba haka ba da sai ya bace shikenan ya gudu amma Abu Hurairah ya ci kwalan shi shedanin aljini ne yace Allah ya kama ka yau ba inda zan kai ka sai wurin manzo Allah ce ka rufa min asiri talauci yunwa ga iyalai sun min yawa shi ya kai ni ga sata in har ka rufa min asiri ba na sake dawowa sai da rawa sace shi to ni zai faru dalina waye ai da wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce ina wanda ka kama jera kuka yi to kaji kuma wani sabon karatu yanzu annabi haka sani in karatu ya sauka daga saman bakwai sai ce yayi kukan talauci da bukata da yunwa na sake shi manzo Allah ce zai dawo Abu Hurairah yace sai da yanke tabbacewa zai dawo tunda annabi ya fadi dan haka Abu Hurairah ya sake dakon shi sai ga shi ya sake dawowa ya sake rikidewa ya sake bacewa sai danke shi ya sake kukan wannan rana ta uku annabi ya sake ce mishi zai dawo ƙarya ya maka to yanzu kan Abu murara sai ya sha alwashin to yau kan ba abin da zai raba mu da kawo mutumin nan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yana rike shi sai ya ce to saurara zan ga maka wata addu'a a cikin alqur'ani idan har gari ya waye ka karanta ta to da ni da iri na ka kubuta idan dare ka karanta ta da ni da iri na ka kubuta har gari ya waye Abu Hurairah sai ce mecece sai ce ayatul kursi to kaga yanzu ayatul kursi ce tana cikin alqur'ani Abu hurara ya santa amma bai san tana da wannan darajar ba sai a bakin waye ji sai a bakin wannan farawo mai kida sai Abu Hurairah ya sake shi sai ma Abu Hurairah ya ci gaba da yin ayatul kursi sai da sai da ya dawo headquarter ita ce wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya ce ya kuka yi ce ga abin da muka sai Annabi ya ce sadaqaka gaskiya ya gaya maka ayatul kursi duk wanda ya karanta ta da daddare zai samu tsari har gari ya waye wanda ya karanta ta gari ya waye zai samu tsari har yamma ta yi gaskiya ya gaya maka wa huwa kadhubun amma shi makaryaci ne ka duba adalci ka duba balancing gaskiya ce maganar da ya faɗi amma shi makaryaci ne ashe akan samu mai gaskiya yayi ƙarya kuma akan samu makaryaci yayi gaskiya a ƙarƙashin haka ko da ka ɗauki wani ɗan bid'a ne wani mushriki ne wani kaza ne wani ba ƙungiyar ku ɗaya ba saurari abin da ya faɗi ka ji gaskiya ne sai ka ce shi abin gaskiya ne domin ita gaskiya gaskiya ce ba ta sauya daga bakin kowa ta fito shi yasa ka ji dazu a farkon karatun nan muka yi hujja da Michael Hart Michael Hart ba Yahude ne amma abin da ya faɗi gaskiya ne yace Muhammad the most influential man in the history ya ware mutane ɗari waɗanda a waɗannan mutane ɗari an tabbatar a kowane zamani sun fi kowa to yanzu an ɗauko waɗanda suka fi kowa sai ce to a cikinsu kuma Muhammad ya fi amma fa Michael Hart har ya mutu bai yi imani da Annabu Muhammad ba domin gano annabi Muhammad gaskiya yake faɗi daban yadda da shi kuma wani abu ne daban sai Allah ya azurta ka mutum ne tun a zamanin sun yadda abin da yake faɗi daidai ne amma sun kasa amincewa jama'a kun fahimci wannan da kyau don haka abin da nake fata al'ummar musulmi musamman a wannan ƙasa ta mu da muke kiranta contemporary Nigeria wato Najeriya wadda take da ya mutsatsun akidoji duk wata kungiya yanzu ta rabu biyu duk wata dariƙa ta rabu biyu duk wata mazhaba ta kasu biyu duk wani movement yanzu kashi biyu ne duk wani philosophy kashi biyu ne wani abu da ka sani yanzu yana gudanuwa a Najeriya kowa da tashi fahimtar eh baka jin yan siyasa sun ce akwai PDP ta Kano akwai ta Abuja ita kanta ta rabu biyu kenan tambayi yan CCC akwai ta Bauchi akwai ta Daura me kuma bai rabu ba to amma adalci shine zai ne magana sai ka ce abin da ya faɗi gaskiya ne a ce gaskiya ne sai ka ce gaskiya ne ce wane ne fa sai ka ce yi gaskiya ne ah, to yanzu ka gudu shi ne ka ce ah, a kuɗa amma shi abin da ya faɗi gaskiya ne shi kenan ka huta domin ita gaskiya matsalar in kai musunta ko har ka mutu ba za ka iya kare cewa ƙarya ba ce kuma za ka yi ta wahala ne kullum za ka yi ta samun kanka a cikin contradiction amma in ka ce gaskiya gaskiya ce shi kenan ka huta <laughs> ina fata an babu Allah maraukacin sarki ya taimaka gasa ce yahudawan duniya suka fitar fiye da shekara arba'in da ta gabata a ƙarƙashin wannan gasar ne fa Michael Hart ya rubuta wannan maganar aka nemo mutanen da an yadda sun fi kowa karatu na binciken tarihi da biography na jama'a wannan zamanin aka saka gasa ana so a gano wannan mutum ne zai ci wannan gasa a history aka sanya criteria ya zama kaza ya zama misali dole mutumin ya zama ya taba aure yana da mata ko mata yana da ƴaƴa yana da zurriya yana da mabiya yana da littafi yana da kaza eh, duka kiristoci daga cikin waɗannan masu gasar suna saka annabi isa a kai kawai sai suka ga cewa ya faɗi don matakin farko ma bai taɓa aure ba shikenan don haka sai zama out of line yahudawa su su makil har sai suka ɗauko annabi musa sai suka sa sai suka ga cewa to ai littafin nashi ya lalace kuma ba a taɓa establishin wata gwamnati da littafin ba su kuma suka ce daga ciki dole ya zama littafin an taɓa amfani da shi an yi establishing an kafa wata gwamnati bayan tafiyar shi annabi <laughs> Allah ya kama su da kansu suka kafa sharaɗin da duk duniya ba wanda ya cika shi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka Michael Hart domin ya yi jawabi sai ce with all fairness and objectiveness yace da dukkanin adalci da kuma tsoron Allah da kuma ba yadda aka iya sai haka yace Muhammad ya fi kowa duka ya koma ya zauna ya kai <laughs> shi kenan shi ne zaman lafiya an fahimta ba <laughs> Allahu akbar wannan littafin muna da fassara shi ta turanci a wata larabci a makarantar nan dan shi ya rubuta shi da turanci ne dan haka kakka sake ka gaskiya ka bi fassarar wannan na biyu gantin nas karkare na mutane a cikin watan azumi na yi muku wani karatu cikin fiqh sira cewa yana daga cikin kuskure kare na mutum saboda yaran shi kare na mutum saboda shigar shi kare na mutum saboda halin gidan da ka same shi ko abin hawan da ka same shi ba kyau gwamna ne yake da ɗa a ƙasar sham ɗan gwamnan yana tolakanta mutane sai can sai ya bugi wani da yahudi sai da yahudan ya ce shi ko bari ya tafi helkwatan musulmi ya kai kara madina da ya taho madina sai ya iso da la'asar sai ya samu wani mutum gashi nan a kwance a jikin bishiya a kwance a kasan bishiya shi kadai wauta irin ta da yahudi sai ya sa kafa sai ya harbe shi kai tashi kan inda da gidan ko yake cewa yace Umar sai ce ni ne sai sake daga gaba yace sai in mauje ka an ce ka kai ne Umar kana nan kana jindin bishiya kana ta kai ne Umar yace ni ne Umar abin sau da haka yana daga cikin kuskure shi yasa ka ga manyan masana na duniya ko ba su da wata shiga wadda ake iya gane su da ita duk wanda kaga yana da wata shiga da yake rabu da shi dan siyasa ne ka je hatta cikin jami'a in ka shiga duk wani professor da kake jin labarin shi ko in ka shiga in ka ganshi ba za ka gane shi ba za ga karshen ta ko man shafa zai shafa a kafa shi da rana sai kuma ce maka shine emeritus professor nan da kake jin labari <laughs> wani babban professor ne ana akan criminology a jami'ar Ahmadu Bello wata ran zai gabatar da lacca saboda yana da technicality sai ya taho <laughs> ya riga kowa zuwa zo kai sai ya samu gindin bishiya kai sai ya tsaya haka ya tsaya shi kai haka shi zai laccan fa ma kai sai ya tsaya ta ka duk wanda ya zo ba wanda yake gaishe shi kai sai ya wuce ya zo jin lacca daga profesa wani ta ga wani mutum a gindin bishiya can sai na kuwa mun gaisa mu ce ranka da dai prof sai ce ka san ne ce na san ka kai. ce to ce to Allah ya taimaka ce da ka shigo ne ce a lokaci bai ba tukuna dan nan zai ke ya zo tun kafin lokacin yayi amma duk wanda yazo kan ya wuce shi ba ruwan shi da shi ma amma fa ya zo jin mace shi ne don haka ba kyau kakare na mutane don ka ji ya bude baki ya wani yare kakare na shi don ka zo wani addini kakare na shi don ka yana yin wata a kakare na shi ka fara kallon shi a matsayin dan adam to Allah ya ce wa laqad karramna bani adam sai ka mutunta shi ka bashi mutunci na dan adam karshen ka sai zama shine wanda ka zo nema to amma duniya da cewa yayi gari yau ba a haka take rayuwa ba wannan yana daga cikin dalilan mai da duniya ta samu kanta a halin da ta samu kanta a yau kowa yana kokarin ya samo riga ya sa kowa yana kokarin ya samo mota ya sa kowa na kokarin ya rike hansar mai tsada saboda an gan shi a gane shi an fahimta gama akwai wani babban attajiri har ya mutu a garin nan Allah gafarta mishi ko shabba baya sawa sai farin kofulin farin dan Madina mafi araha har ya mutu shi yake sawa amma saboda babban attajiri ne in aka kalla sai a dauka wani mai tsada ne a'a kai kuma kana nan talaka kana ta makalkala makalkala amma an ganka har yanzu an kiyar kai ne saboda haka jama'a annabi ya hana ghamtin nas kakkare na mutane duk mutumin da ka ganshi ka bashi mutuncin shi ka bashi daraja shi ba za ka taba nadamar girmama mutum ba amma za ka yi nadamar wulakanta mutum duk mutumin da ka mutunta shi ko ya tabbata ba mai mutunci bane ba za ka yi nadama ba amma duk mutumin da ka wulakanta shi in ya tabbata shine wani to za ka yi nadama kar ka wulakanta mutane da zuci kar ka wulakanta su da baki kada ka wulakanta su da duk wata hanya da za su fahimci wulakanci domin wannan hadisi yana nuna mana haramu ne tunda ya ce al-kibru batrul haqq wa ghamtun nas girman kai shine ainihin kin gaskiya da kuma ainihin rena mutane Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am na'am na'am na'am eh haka yake a cikin hadisi. hadisin innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan mutumin yace to ai mutum yakan so tufafin shi zama kyakkyawa wa na'amuhu hasana haka kuma yakan so takalmin shi zama kyakkyawa an gane ma'ana babu laifi ka sa kyakkyawan takalmi kaga kenan yanzu shari'ar musulunci ta yarda ka wanke rigar ka goge ta ka sa mata bula ka sa turare shari'ar musulunci ta yarda ka kai maka kai mishi shu shari'ar musulunci ta yarda ka wanke hularka ka karya ta saboda duk wannan yana daga cikin siffofin kyautata sutura shari'ar musulunci ta yarda bata haramta haka ba a ƙasar nan an samu kuskure ne da aka ta fassara wa mutane addini da tsoron Allah shine a cikin dauda da warin baki da zama a cikin soro mai kokulliya da sauransu amma wannan ba shi ne musulunci da jama'a domin musuluncin da annabawa suka zo da shi addini ne mai tsafta na daga cikin dokokin farko Allah ya ce wa annabi wasu ya baka fatahiyar ka tsarkake tufafinka saboda haka ɗaliban ilimi da Allah ya tashi koya musu ladabi sai ya turo mala'ika jibril da wata siffa wadda sahabi Umar ya bayyana yace me shadidu bawabi siyab shadidu sawabi sha'r لا يرى عليه أثر السفر لا يعرفه منا أحد gashin shi baki sitik sutura shi fara kar saboda haka nan mai tsafta tana daga cikin ainihin addini Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan ainihin hadisi Imam Muslim ya kawo shi ne don ya bayyana ainihin haramci na girman kai kamar yadda kaji al-Imam Muslim ya fitar da ainihin wannan hadisi shi kadai ya fitar da shi bukhari bai fitar da shi ba amma daga cikin malamai magabata al abu dauda da tirmidhi sun fitar da wannan hadisi haka nan Al'imamu imamu ibn majah ya fitar da wannan hadisi Al'imamu Abubakar abu bakar ibn abi shayba ya fitar da wannan hadisi Al'imamu ahmad da abu awana dukkan su sun fitar da wannan hadisi Al'imamu imamu abu nu'aym da ibn khuzaima sun fitar da wannan hadisi ibn khuzaima a cikin littafin kitabut tauhid ibn hibban da ibn manda sun fitar da wannan hadisi aka al-imamu tabarani albani da hakim dukkaninsu sun fitar da wannan hadisi babban malamin sunna al-imam al-hafiz al-baghawi ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi sharh sunna Allah madaukakin sarki ya taimaka na daga cikin matsalolin da hadisin ke dauke da su sune abubuwan da ainihin wato muka bayyana sannan wannan hadisi yana dauke da wata matsala babba ita ce bayanu anna Allah azza wa jalla ko subhanahu wa ta'ala la yuzlimu la yuzlimu ahadan wa in kana amaluhu qalilan ka mithqala dharra aw habati khardal duk kankanta aikin ka Allah ba zai zalunce ka ba ina muka gane wannan ka dubi girman kai a cikin zuciyar mutum ko ba daidai da gwargwadon kwayar zarra ne sai Allah ya hukunta shi akai ya saka shi a wuta to haka kuma idan kana da aiki ko ba daidai ƙwayar zarra ne ko sai Allah ya baka lada akai faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu saka kakka aikata sharri ka aikata alheri inna allaha la yazlimu mithqala dharra Allah yace dai shi Allah baya zalunci ko da bai kwayar zarra wa in taku يضاعفها ويؤتي wa لدنه أجرا عظيما الله 'azima Allah madaukakin sarki yace idan da bawa zai aikata aikin alheri Allah zai bashi ladan wannan aiki kuma zai ninka mishi sannan kuma zai bashi ainihin lada mai girma daga gare shi Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am sa'annan mun yi bayani dangane da abin da ya shafi kyautata sutura da sauransu ina fata an gane wata babban mas'ala a cikin wannan hadisi in ba ku manta ba mun fara tattauna ta ita ce cewa sunan Jamilu sunan Allah ne ko ko muka ce wannan sunan gashi mun ji shi a wannan hadisi to malamai sai suka ce shin sunayen Allah sunaye ne da kowa yana iya yanki faɗi da Allah ko kuwa sunaye ne waɗanda ba a ƙaƙaba wa Allah suna sai sunan da ya kira kan shi da shi ba a ƙaƙaba wa Allah suna sai sunan da annabi ya kira Allah da shi wannan magana ta ƙarshe ita ce daidai sunayen Allah dukkan su tauqifiyai ne wato abin da ake nufi shi da shi shine in Allah ya ce sunan shi kaza to ka faɗi idan annabi ya ce sunan Allah kaza a cikin hadisi ingantacce to ka faɗi idan sunan Allah bai zo a cikin aya ko hadisi ingantacce ba ka faɗi misali aljalil aljalil ba sunan Allah bane ba dan komai ba saboda sunan aljalil ya zo ne a cikin hadisi da isi wanda al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi sunan aljalil bai zo a cikin ingantaccen hadisi ba ta haka ba za ka haifi ɗanka ka sanya mishi abdul jalil ba me yasa saboda hadisin da ya tabbatar da wannan suna jalil sunan Allah ne hadisin bai tabbata ba jama'a mun fahimci wannan saboda na ɗaya kai dai baka taba ganin Allah ba to ka kaga kenan baka da abinda da zaka faɗi game da shi sai abin da ya faɗi game da kanshi jama'a mun fahimci wannan da kyau wannan na daga cikin surori na ainihin kiran sunayen Allah madaukakin sarki na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah eh ai ana canza suna wani yana cewa yanzu ka haifi ɗanka ka sa mishi Abdul Jalil gashi ka ji cewa bai tabbata ba sai a canza mai canzawa kawai da fatan baki ne ai ba sai an kira limamai ba ba sai an yanka rago ba sai an raba goro ba ba sai an faɗa gidan rediyo ba sai an buga kati kawai kiran shi ba ka yana eh daga sunan ka kaza nan kawai <laughs> wani dattijo Allah ya gafarta mishi abuciya babanmu ne ya taba sanya wa shi wani suna sai malamai suka ce ba daidai bane rana tsaka zai kira ta yace wance eh sunan ki kaza daga yau kin ji ko eh wanda ya kira ki da wancan sunan ki ce a in ya kiki sai ki ki amsawa in ya kira ki shike kada annabi sallallahu alaihi wa sallam yarinya ta zo gaishe shi ce ya sunan ki tace barra su ki jamila sunan ki jamila daga yau kin ji ko eh ta ce tafiya gida abdullahi da kuma ce hadisin da nan cikin muslim annabi ya yi mace ya sunan ki amarya tace sunana barratu yace a sunan ki mamuna daga yau ba sai an ji an ga limaman gari ba ba sai an fara a gidan rediyo ba ko ƙwarewar iya ko abin nan hatsin bara Allah maraukakin sauki ya taimaka ana canza suna duk sunan da ya zama ba shi da ma'ana sai dai in mutum ya girma kai malami ka ce mishi sunanka bai da kyau ko sunanka ba daidai ba ne in ya ƙi shekara da shi an gani saboda musayyib da yazo zai musulunta kakan sa'id ibn musayyib annabi ya ce mishi sunanka bai da kyau ai <laughs> huzun afwan huzun huzun sa'id ibn musayyib ibn huzun to huzun ɗin kakan Sa'idu ibn musayyib ne zai zai musulunta annabi ya ce ya sunan ka da tinga ya ce huzun baƙin ciki da a canza ya ce a ban mun abuna annabi yace a canza yace a ban mu abu na ce shikenan gashi ka tafi sa'id ibn musayyib yace da kakan mu ya kiyarda a canza mai sunan nan yace sai da sunan ya bi mu gaba daya yace duk wani zuriya shi sai da ya zama yana da ɗabi'a ta damuwa sai ka ji kawai ranka ya ɓaci kana cikin bakin ciki ka ji sharrin mugun suna na yace ba suna na gari lamiri in aka sanya wa ɗa suna kyakkyawa na bishi shi na'am Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan hadisi malamai sun tattauna masaloli masu yawa musamman dangane da abin da ya shafi asma'ullahi al-husna din qala haddathana min jabir ibn al-harith at-tamimi wa suwaid ibn sa'id kilahuma an ali ibn mushir qala min jab أخبرنا ابن مشهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل النار لا يدخل النار احد في قلبه مثقال حبة حبة خردل من ايمان ولا يدخل الجنة احد في قلبه مثقال حبة حبة خردل من كبرياء wannan hadisi imam muslim ya samo shi daga malamin shi mai suna min jab ibn ina fata an gane haka ake karanta suna min jab an haris al shi abu tamim al mutumin kasar kufa ne malamin imam muslim ne التميمي شما بطينيني وسويد بن سعيد هكذا عندما مالا سويد بن Sa'idu dan سهل na fata an gane suwaid ibn sa'id muslim yace kilahuma dukkanin su sun karbo wannan hadisi an ali ibn mushir daga babban malami ali ibn mushir qala munjab malam munjab yace akhbarana ibn mushir an al-a'mash an ibrahima shi ibn mushir yace ya karbo hadisin daga malam a'mash malam a'amash kuma a'amash lakabi ne kawai ma'anar shi mai dindimi wanda baya gani sosai sunan shi malam Sulaimanu dan Mihran na fata an gane shi ko ya karɓo daga malam Ibrahim wato Ibrahim ha an-nakhai ina fata an gane ibrahim an-nakhai yace an alqama ya karbo daga malamin shi alqama alqama yace an abdullahi ya karbo daga abdullahi wato dan mas'ud qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yadkhulu an-nar ahad fi qalbihi mithqalu habatin khardal min imani duk wanda yake da gwargwadon kwayar zarra ko kwayar komayya ta imani a zuce shi to ba zai shiga wuta ba duk wanda yake da imani komai kankanta imanin to annabi ya ce ba zai shiga wuta ba Allahu akbar amma kai wa hadisin kyakkyawar fahimta idan kana tare da shirka shirka in ta zo tana cinye imani ne kaba ba ta barin ko kalan zarrati amma in dai mutum ya isa lahira yana da imani ko da bai ba kwayar zarra ne to babu shirka kenan dan haka ba zai shiga wuta ba to kaga wannan hadisi yana nuna darajar imani ne da masu imani to sannan kuma la yadkhulu jannata ahadun fi qalbihi mithqalu habati khardal min kibriya haka kuma wanda duk yake da girman kai a cikin zuciyar shi daidai da ƙwayar zarra shi kuma annabi ya ce ba zai shiga aljanna ba kaga wannan hadisi yana nuna girman kai babban zunubi ne domin ka ji ba wai kana da girman kai irin na iblis ba ba kana da girman kai mai yawa ba a daidai da ƙwayar zarra na girman kai ba za ka shiga aljanna ba Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye kamar da na gaya mana wannan babi ainihin wato babi ne wanda yake tattauna mas'aloli dangane da fassara mana menene girman kai to akwai izza jama'a izza ita ce abin da nake kokarin bayyana a dazu akwai mutumin da ba girman kai ne da shi ba amma ya lura ana so a wulakanta shi ne shine misalin da ne muku a dazu galibin mutane suka rena gajeren mutum galibin mutane suka rena wada to sai ka ga gajere yana tafiya kamar yana faɗin rai to izza ce yana nuna shi ba wulakantacce bane amma isasshe ne to haka so da dama in ka samu kanka a tsakiyar mutanen da ke neman sirena ka to ana so ka ɗauki ɗabi'a ta izza to me ce ce izza ita ce rashin karɓar reni to idan ka ƙi karɓar reni a wurin waɗanda suka so sirena ka sai suke girman kai ne misali mu ustazai galibi idan muka shiga cikin yan boko da zaran yan boko wawaye sun ganmu kawai an ce ustazu ne sai kawai ya nuna ka to wannan lokaci kar ka karɓi ne ko kun fahimta yana ce maka ya ustaz sai ka ce a kai ba ustaz bane domin kalmar ustazu fa kalma ce ta girmamawa amma sai suka koma suna faɗin ta da nufin wulakanta mutum to karka karba misali wata professor ce ke karantar da mu turanci take karantar da mu a jami'a sai ta tambaya sai na ainihin ba da amsa to yadda na tashi ne turanci abin ne sai ta ji a sai ta ce ustaz wato abin ya nashe ta iya ustazin nan ke wannan turancin sai na ce I'm not an ustaz sai ta ce what are you na ce I'm a student what's the meaning of ustaz na ce ustaz means professor har da ce wonderful an ce yes so another a professor another ustaz abin da nake so nuna a nan da an ganka ustazu cikin yan boko ka abin da za su yi kokarin rena ka ana ce maka a ah, ustaz sai ka ce a ah, ni ba ustaz bane suna na dr yaba yawwa ka sauke musu lodi ke na fata an gane a kai doctor ne sai ka ce ni medical doctor ne kai injiniya ne eh kai architect ne eh to yanzu kaga kuma renin ya kau to kaga anan sai ya dauka cewa girman kai ne ko to ba girman kai